Masu sauraron sashin Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin mu zagaye duniya na wannan lokaci tare da ni Ahmad Abba. Shiri da bisa al'ada ke tabo kaɗan daga cikin labaran da suka fi ɗaukar hankali a mako mai karewa. A cikin shirin namu na wannan mako za mu ƙasar Venezuela mu ji sabon takaddama da ta kunno tsakanin shugaban ƙasar Nicolas Maduro da abokin adawarsa Juan Guaido. Za mu ji rikici tsakanin Amurka da Iran. Za kuma mu ji takaddama tsakanin jami'an tsaron Faransa da masu adawa da gwamnatin Emmanuel Macron. A Najeriya batun matsalar tsaro musamman garkuwa da mutane ke fi ɗaukar hankali. Idan da lokaci za mu leƙa makwabtan Najeriya jamhuriyar Nijar da Benin da kuma Kamaru kafin mu ji halin da ake ciki a Sudan. Sai a yi sauraro lafiya. Cikin wannan mako mai karewa ne aka baza dimbin jami'an tsaro a birnin Caracas fadar gwamnatin ƙasar Venezuela. bayan da ranar talata jagoran 'yan adawa wan ya kaddamar da wani sabon yunkuri don kwace mulki daga hannun shugaba nicolas maduro daga wani barikin soji inda ya kira sojojin kasar da kuma magoya bayansa da su fito su ci gaba da gudanar da zanga-zanga domin kifar da gwamnatin shugaba nicolas maduro wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba maduro ya yi watsi da zargin cewa ya kusa tserewa zuwa kasar cuba kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka ya bayyana shugaba maduro ya sha alwashin kaddamar da bincike da hukunta masu hannu a aron gamar da aka samu wanda ya bayyana a matsayin yunkurin juyin mulki abdulkarim ibrahim shikal na dauke da rahoto a kai Uwan Gaido da aka tuɓe daga mukamin shugabancin majalisar dokoki cikin watan Maris da ya gabata a cikin barikin sojan lakar lota da ke tsakiyar birnin karakas ne kaddamar da wannan yunkuri yana mai cewa ba gudu ba sha da baya sai zuwa lokacin da aka 'yantar da kasar inda ya buƙaci al'umma ta fito domin mamaye fadar gwamnati. nan take dai aka baza dimbin jami'an tsaro a cikin motoci masu sulke a birnin na caracas yayin da aka ci gaba da jin karar harbe-harbe spain kasar da ta yi wa venezuela mulkin mallaka ta buƙaci a kaucewa zubar da jini yayin da babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ta bakin mai magana da yawunsa stephen dujare ya buƙaci a kwantar da hankula the secretary general is following very closely Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na bi sau da ƙafa abubuwan da ke faruwa ya damu matuƙa dangane da yadda lamura ke gudana a ƙasar. Saboda haka yana kira ga dukkanin ɓangarorin da su kai zuciya nesa su guji abin da zai kai ga zubar da jini sannan su rungumi tafarkin da zai kai ga samar da kwanciyar hankali a gaggauce. call. Kasashe da suka hada da Amurka, Brazil da kuma Colombia sun ce suna tare da al'ummar Venezuela har ma suka yi kira ga sojoji su jiya wa Nicolas Maduro baya to sai dai Rasha, Turkiya, Cuba da kuma Bolivia sun yi tirne da wannan lamari. Shugaban kasar Nicolas Maduro ya bukaci dakarunsa da su ɗauki matakin murƙushe waɗanda ke yunkurin kifar da gwamnatinsa a ƙarƙashin jagorancin Juan Guaido. A halin da ake ciki ƙungiyoyi da ƙasashen duniya na ci gaba da kiran kai zuciya nesa da kuma kaucewa tashin hankali a ƙasar ta Venezuela. Bayan sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonia Guterres, ƙungiyar ƙasashen Turai ta buƙaci taka tsantsan, inda ta ce tana sa ido kan halin da ake ciki a ƙasar. kasar Amurka ta fito karara ta bayyana goyon bayanta ga shugaban 'yan adawa wan Guaido da magoya bayansa, yayin da kasar Rasha ta ce matakan da Amurka ke ɗauka sun saba dokokin duniya yayin da Amurkan ke cewa a shirye take ta tura sojoji kasar idan bukatar haka ta taso. Daga rikicin neman mulki a Venezuela sai kuma saɓanin diflomasiyya tsakanin Amurka da Iran. Cikin wannan mako mai karewa shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin durkusar da Iran wajen hana ta fitar da man fetur zuwa kasuwannin duniya har sai ta sake hanyoyin da take bi wajen hulɗa da ƙasashen duniya. Abdurrahman Gambo Ahmad na ɗauke da rahoto a kai. Shugaba Donald Trump na Amurka ya sake jaddada aniyar ce saboda karewar wa'adin da ya gindaya wa kasashen da ke sayan man Iran wanda ya kare ranar biyu ga watan nan. Ina iya durkusar da man Iran zuwa matakin ƙarshe kai tsaye, amma hakan zai sa farashinsa ya tashi a kasuwannin duniya. Ba na so na ɗaga farashin man, kuma idan kun zuba ido za ku ga farashin man na sauka daki-daki duk da yake an daina fitar da rabin man da ƙasar ke sayarwa. Shi kuwa shugaban Iran Hassan Rouhani cewa ya yi. Trump yana ganin zai hana fitar da man da Iran ke sayarwa kasashen duniya baki ɗaya ta wannan tafarki da ya ɗauka. wannan abu ne mai wuya ba za a iya hana Iran sayar da manta ba za mu sayar da manmu ta hanyoyi da dama. Ganin yadda wannan dambarwa ke gudana ko riba kasashe masu arzikin mai irin su Najeriya za su ci daga wannan rikici? Dr. Dauda Muhammad Kwantagora masanin tattalin arziki ne a Najeriya. Tasirin da Najeriya za ta samu mafi akasari kullum idan aka samu irin takaddama irin wannan ko rikice, barki a kasashen Larabawa. Ka gani hana sayan man su kasuwan mai din za a samu raguwa ba za a samun manyan da ake son shi ba. To ka ga tun da bai wadaci kasuwan ba farashin shi zai tashi. to najeriya za ta amfana saboda tana sayar da ɗanyen mai kaga za ta sayar da shi da wannan sabon farashin to idan kuma tana shigo da shi kamar wanda muke tun da yawancin matatun man ba su aiki to shi kuma zai iya zama illa saboda shi kuma yanzu zai rika shigowa da tsada. da Abdurrahman Gambo Ahmad da wannan rahoto. Yanzu bari mu leka nahiyar Turai. Cikin wannan mako mai karewa aka gudanar da zaben 'yan majalisun dokoki a ƙasar Spain inda a karon farko cikin shekaru sama da arba'in. Jam'iyyar masu zatsauran ra'ayi ta yi nasarar lashe kujeru da dama a zaben 'yan majalisun dokokin ƙasar, duk da cewa jam'iyyar PSOE ta Prime Minister mai ci Pedro Sanchez ta samu kujeru 123 a majalisar dokoki mai wakilai 350 to amma ba za ta iya kafa sabuwar gwamnati ba sai ta kulla kawance da wasu jam'iyyun da ke ɗasawa da su. Sai ƙasar Faransa a jajiberin ranar ma'aikata ta duniya wato ɗaya ga watan Mayu Hukumomin ƙasar Faransa suka sanar da girke jami'an 'yan sanda da jandarmomi hudu a birnin Paris domin fuskantar duk wani ƙalubale da ke iya tasowa sakamakon bikin. To sai dai duk da matakan da aka ɗauka, bukukuwan ranar ma'aikata sun rikide zuwa tarzoma a mafi yawan biranen ƙasar. Saɓanin yadda aka gudanar da bukukuwan a wasu sassa daban-daban na duniya. Ga dai Abdulkarim Ibrahim Shikal da ƙarin bayanin yadda ta kaya a Faransa. duk da cewa ranar ma'aikata ce amma wasu da aka bayyana cewa masu tsatsauran ra'ayi ne sanye da riguna masu launin ruwan ɗorowa su rika afkawa jami'an tsaro da kuma kadarorin gwamnati a lokacin gangamin kafin tsakiyar ranar jami'an tsaro sun cafke sama da mutane 200 mafi yawansu a birnin paris mun fito ne don yin gwagwarmaya leburori da sauran ma'aikata ya zama wajibi mu haɗa gwiwa don samar da canji. Julian, ɗaya daga cikin shugabanni a harɗiyar ƙungiyar ƙwadagon Faransa CGT, ya ce suna cikin shirin shiga tattaunawa don biyan buƙatun ma'aikata, amma idan ta kama za su yi zanga-zanga akai kai Ƙungiyoyin ƙwadago musamman na CGT na ashirin don tattaunawa. amma kafin nan za mu ci gaba da shirya gangami har da shiga yajin aiki idan ta kama bikin ranar ma'aikata a bana ya wa wasu kasashe ne a cikin yanayi na tashe-tashen hankula da suka hada da kasashen venezuela algeria ko kuma sudan a gaida abdulkarim ibrahim shikal ba eh, da gobe zafi gaskiya an zalunce mu ba za yafi gobe ce mana zafi gaskiya an mu ba za mu hafi akan shirin mu zagaye duniya ake sauraro daga sashin Hausa na Radio France International tare da Ahmad Abba A Najeriya cikin wannan mako mai karewa masu sata da yin garkuwa da mutane suka sake bayyana kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. inda suka yi awon gaba da matafiya da dama. Wani ganau da ya tsira Muhammad Danbatta ya shaida wa manema labarai cewa masu garkuwa da mutanen sun buɗe wuta ne kan hanyar ta Kaduna zuwa Abuja, lamarin da ya tilasta wa motoci akalla sha biyar tsayawa, inda suka yi awon gaba da fasinjoji da dama ciki har da Dr. Muhammad Mahmud shugaban hukumar kula da ilimin firamare da 'yarsa. sai dai daga bisani 'yan sanda sun bayyana cewar waɗanda suka yi garkuwa da dr muhammad mahmud sun sake shi tare da 'yarsa yasmin cikin sanarwar 'yan sanda sun kuma ce an kama mutum guda daga cikin 'yan bindigar dauke da ak-47 ba tare da ƙarin bayani a kai ba a ɓangare ɗaya wasu gungun 'yan bindiga sun kai hari makarantar sakandaren mata ta kwana da ke garin murki a ƙaramar hukumar zurmi da ke jihar zamfara a tarayyar najeriya cikin daren ranar laraba inda suka yi awon gaba da wasu mutane. Ga kuma rahotannin sace magajin garin Daura da ke jihar Katsina Musa Umar Uba da ya kasance surukin dogarin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Matakin da ya sa masana harkar tsaro a Najeriyar suka bukaci gwamnatin ƙasar ta gaggauta yin garan bawul ga jami'an tsaro domin dakile yaduwar matsalar tsaron da ya addabe ta. Janar Idris Bello Dambazau mai ritaya ya yi mana tsokaci a kai. A waje guda a ta yin abu ɗaya a kulliyomin wata da watanni shekara da shekaru a kasa magancewa lallai an samu gazawa daga fannin jami'an tsaro da gwamnatin makan. Ai abin da ya kamata a yi shine a samu rundunar ba karama ba rundunoni ma na jami'an tsaro a ba su kayan aiki a sa su su a shiga dajin nan ta nan ake wannan banna yawancin mutane da ake sata in aka sake su daga za ka ji sun ce an shigar da su daji suna ta tafiya awa shida awa takwas to me ya hana a sa rindina babba a shiga wannan daji a ta ana shashare shi to lokacin da za a dire can karshe ko ma me a ciki an riga an kawar kuma wannan abu za ga ya kwanta ba har abada. Da gobe tai mana zafi gaskiya an zalunce mu ba za mu yafe. To a yayin da ake zargin hukumomin tsaro da gazawa wajen kare rayuwar jama'a Shugaban hukumar bunƙasa fasaha ta ƙasa Dr. Isa Ali Fantami ya yi bayani a kai kamar haka. Na farko gabanin mu magana akan ƙalubalen da muke ciki a takaice mu wasu abubuwa da Allah ta'ala ya kawo mana saukin su. Mun dade a ƙasar nan shekaru da yawa da ba ma shiga masallaci mu yi sallah sai an caje mu. Akwai garuruwan da sallan isha da asuba an daina yin su a jam'i. Mutanen da suke Borno suke Yobe suke Adamawa Taraba Gombe Bauchi hatta nan Plateau za su ba da shaida. A cikin rashin security nan Allah ta'ala ya jarabe muka rasa manyan manyan malamai akwai Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kansa akwai Sheikh Muhammad Awwal Albanin Zaria Allah ya ji kansa adadin malaman da muka rasa a Borno ba za su iya girguwa ba Allah ta'ala ya kawo mana sauki a wannan janibin rashin tsaro ya kai matakin da mun san irin hari da aka yi wa malam a masallacin Idi a nan garin mun san irin hari da aka yi wa malam a masallaci yana tafsiri duk yau muka kai matakin da ko tafsirin da aka yi a bara za mu ga tsaron da ake sa a shekarun baya babu kashi goma cikin ɗarin wannan har a yanzu ban ga masallacin da ake caje mutane a yanzu a shiga ba kwanan nan na wayi gari ina kasar Kenya a Nairobi yadda naga ake sacin mutane a masallaci da a airport da a hotel sanda nace mu ƙara godewa Allah subhanahu wataala ka samu wani sauki a cikin sa misali na san time da aka sace wasu yan mata guda biyu Hassana da Usaina babu wanda ya sanya aka kubutar da sanda aka yi kokari aka ga waɗannan yara an fito da su sun dawo gidan iyayensu ana sace su aka gaya shugaban ƙasa yasa aka kira director general na SSS aka kira shugaban yan sanda aka kira tare aka yi mitin akan su gaba daya babu a cikin su wanda aka bari ya huta sai ran da aka fito da su ana cikin harkar rashin tsaro shugaban kasa rana ɗaya mutanen zamfara suka kira a waya wani wanda yake memba na board na ma'aikata ta yace ga halin da ake ciki ina shiga wajen shugaban kasa na gaya masa yace a jiya a dauko special security forces waɗanda aka ba su training na musamman a ranar zai tafiya giba sanda aka ɗauki wanda suke da special training mutum 500 aka kai su cikin jejin zamfara ya ba da oda yace a je a yi creating 8 division a sakkwato a je a ƙara buɗe brigade a cikin cikin kebbi a zo cikin zamfara ƙara creating ainihin wani base na ami a wurin duka haka aka yi su a cikin takaitaccen lokaci a halin da ake ciki majalisar wakilan kasar ta bukaci shugaban kasar muhammadu buhari da ya fito ya yi wa al'umma bayani dangane da irin matakan da gwamnatinsa ke ɗauka kan wannan matsala sai jamhuriyar niger inda ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce a cikin wata ɗaya, 'yan Boko Haram sun kai hare-hare har sau ɗari da shida, inda suka kashe mutane da dama ciki har da fararen hula 85 a jamhuriyar Nijar. Shugaban ofishin UNHCR a Nijar, Alexandra Morelli, ta ce sakamakon waɗannan hare-hare sama da mutane dubu sha tara ne suka gudu suka bar gidajensu a jihar Difa. A duk lokacin da aka samu kwararar jama'a cikin yanayi na bazata, to dole a shiga halin kunci. Mutane na barin gidajensu ne saboda firgita. Waɗannan mutane na buƙatar agaji a cikin gaggawa saboda sun baro gidajensu ne ba komai tare da su. A yanzu suna buƙatar matsugunai, ruwan sha da kuma kulawar da ta dace. Yanzu haka muna aiki tare da gwamnati da kuma wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu domin samar da wuraren da suka dace don tara su. Daga nan kuma sai batun basu kulawa da kuma kariya. dai cikin wannan mako shugabar gwamnatin jamus uwar gida angela merkel ta bayyana aniyarta na ci gaba da haɗin kai da hukumomin jamhuriyar Nijar ɗin domin yaƙi da 'yan ta'adda da kuma ƙwararar baƙi zuwa nahiyar Turai. Markel ta bayyana haka ne ga manema labarai bayan ganawar da suka yi da shugaba Muhammadu Isufu a birnin Yamai. Kubra Illo na ɗauke da rahoto a kai. dire aussi que je me réjouis de recevoir une amie du Niger. Na mai nuna farin cikin samun wannan aminiya da ta kawo ziyara a nan kasar Niger. Wannan shine karo na biyu da ta ziyarci kasar mu Niger. Na farko shine a watan oktoba shekarar 2016 nima na sha kai ziyara a birnin berlin na kasar jamus da muke ganawa da shugabar gwamnati angela merkel abinda ke nuna kyakkyawar hulɗar dangantaka tsakanin nijar da jamus wannan na nuna muhimmancin wannan hulɗa kasar jamus na taimaka ma kasar mu nijar a fannin tsaro za ta da tallafinta a kasar mu nijar bukatun mu su dace da wutar lantarki euh, wannan su ne irin kalaman da shugaban ƙasa isufu muhammadu ya furta lokacin da suke jagora jagorantar taron manema labarai tare da takwararsa shugaban gwamnatin kasar Jamus Angela Merkel inda daga nata waje ta bayyana yunkurin kasar ta Jamus dangane da batun da ya shafi yaƙi da ta'addanci da tabbatar da cikakken tsaro a ƙasashenmu kana da batun da ya shafi kwararar bakin haure a ƙasashen turai ba tare da ƙa'ida ba Ministan harkokin wajen kasar Nijar kalla hankurau tsokaci ya yi dangane da irin ƙoƙarin kasar ta Jamus. Tun yakin duniya na biyu, Jamus abun da take tana kawo gudunmuwar ta wurin horon su mu Kullum suna cikin daji, suna karawa da mugga. To don mi ba mu yarda mu bido duk mai iya muna tai a ƙara ba su sani a ƙara hora su a ƙara ba su duk wani salo wanda zai sa su ci nasara kuma su yi ta su tsirar da ransu. Kubra Ilo, Nyame, RFI. Yanzu kuma sai jamhuriyar Benin, inda aka gudanar da zaben 'yan majalisun dokoki ba tare da jam'iyyun adawa ba, wanda ya bar baya da kura. Jami'an tsaro sun yi amfani da harsashin gaske domin tarwatsa magoya bayan 'yan adawa da suka taru a harabar gidan tsohon shugaban kasar Boniyayi. Kuma rahotanni sun ce akalla mutane uku sun mutu sakamakon harbin su da bindiga. bayan da matasa suka ci gaba da farfasa kaddarori da kuma kone-kone musamman a birnin Kotunu. Dangane da wannan batu mun tuntubi Alhaji Isiyaku Ibrahim Madugu mazaunin birnin Kotunu kuma ga abin da ya shaida mana. Sojoji sun je wai sun afka ma tsohon shugaban ƙasa yayi buni. To amma daga karshe wai za su an zo a tafi da shi ne wannan ta hanyar jita-jita kenan. to mutane kuma suka zo da tsakinsu da kwarkwata suka ce ina su dai ba za a taba tsohon shugaban ƙasa ba aka yi ta rigima da ƙone-ƙone can arewan ƙasa an samu inda aka yi wannan zanga-zanga abun fa bai tsaya ba to zanga-zanga ba a daina ba tsohon shugaban ƙasa yana cikin gidansa a zaune waɗansu sun yi ɗamara ma daga arewa ƙasar nan suna so su zo saboda jin cewa za a taɓa lafiyar tsohon shugaban ƙasa. shugaban ƙasa ya riga ya ya lashi takobin cewa abin da yake bukata shine kawai ya sa a gaba yana so ya canza tsari ga alama kenan kuma abin da kowa ma ya fahimta kenan sai sa ya samu rinjaye a majalisa in ya so ya kirkiro doka a yanda za ta fiye masa an daɗe ana kiwon wannan demokradiyya kuma ana jin daɗi yadda kowa wannan shugaban ya yi ya ba wannan wannan ya yi sai yanzu kawai wannan kwatsam ya zo yana so ya sake tsari irin a zauna dindindin mutanen ƙasan kakaka ba sa so ba wanda ya yi na'am da wannan Allah kaɗai san kuma abin da zai faru nan gaba. A halin da ake ciki dai rahotanni daga jamhuriyar Benin ɗin sun ce an samu ƙwarya-ƙwaryar zaman lafiya kamar yadda abokin aikinmu Abdullahi Isa wanda ya yi tattaki zuwa birnin Kotunu ya tabbatar mana. Za mu karkare shirin da kasar Sudan, inda aka gaza cimma daidaito kan yadda ya kamata a rarraba mukamai tsakanin sojojin kasar da suka kifar da gwamnatin shugaba Umar Hassan Albashir da kuma fararen hula da ke jagorantar zanga-zanga. Wannan nema ya sa masu zanga-zangar suka ƙara yawan shingaye da suka kafa. inda ma suka ce majalisar sojin ƙasar bata shirya miƙa mulki ga fararen hula ba. Dangane da wannan dambarwa mun ji ta bakin Dr. Abdulkadir Suleiman masanin siyasar duniya. Duk wani abu da aka neme shi ta hanyar tsiya dama daga ƙarshe bai cika wanyewa lafiya ba. kuma abu ne da yake da alaka da makirci da aka kullo shi daga kasashen waje shi kuma mun lura har ila yau ta wani bangare sojoji da ke mulkin kasar yanzu kar mu manta fa su kansu su ma suna so su ci gaba da mulkin zuwa wani lokaci ba wai suna so su bayar ne kai tsaye ba ko kuma a lokaci kaɗan su kuma wanda suke zanga-zanga su kullum suna nuna cewa duk wani abu soja ba su buƙatan shi dole sai an same shi yanzu daga faru kuma an samu sojojin sun ba su haɗin kai wajen samun bukatar kifar da shi Umar Albashir. To amma kuma yanzu kuma an fara samun sabani ta wajen shugabancin ta yadda kuma wanda suka kitsa abin suna gefe suna kallo dama ba burinsu ne a zauna lafiyar ba. Akwai wasu kasashe da ya kasance ma har yanzu suna cikin yaki da rashin kwanciyar hankali saboda juyin juya hali da aka yi. To ba mu fatan kasar Sudan ta kasance a cikin waɗancan. Masu sauraro da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin. A madadin sauran abokan aiki na sashin Hausa na Radio France International, ni Ahmad Abba da na gabatar da shirin nake mana fatan alheri.